Ya saye fada, zo ka shiga cikin fagen yabon annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda ka saba.
Assalatu wassalamu alaika ya baharun nada, nurul huda baharun nada, annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Mai saurare kana tare da Umar Abdulaziz Baba, fadar biki ta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Za ka same shi a kabuga jan bulo. a gidan ra'isar ahababu rasulullahi imamul ahababu rasulullahi markazin ahababu rasulullahi a saidi sharif sani radiyallahu ta'ala anhu mai saurare hai cikar asali ne manzan Allah.
Mai cikar asali ne manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah.
Kafi sarki kyauta kai na sanya fayi, kai kake ban kullum ba kai mani gori. Tabbuna na gode sake yi mani kari in yaban mai girma manzan Allah.
Mai cikar asali ne manzan Allah.
Rabbuna na yi roƙo sake yanka salati, wan abin kauna ta mai cikakken sati, faran gani Mahamuda sahibul kairati, mai isasshen gata manzan Allah.
Mai cikar asali ne manzan Allah.
Ta bisa da sahabai masu kaunar mutuwa, to azabar yaƙi na ji ba sa guduwa, ta fi goyon baya sake ƙarin da yawa gumma soya Mahmudu manzan Allah.
Mai cikar asali ne manzan Allah.
Duk yabo na kunsa da insa shehu. Abul Abbasi shehu sirrin shehu jiyali dan umma tafiyalla anhu shehu baban faira bawan Allah Mai cikar asali ne manzan Allah.
mai gida na sannu hau muje mun shirya kasu can san bacci kai kana kan hanya kan sabar ka kaje ka tafe ka juya asiri zauna daidai mai manzan Allah Mai cikar asali ne manzan Allah.
tare nake hana tafiya abudu manzan Allah majajjawar annoba gun makiya Allah ina maza ga namiji shugaba mai Allah a ja da kai ganganci manzan Allah Mai cikar asali ne manzan Allah.
mai hagun mai dama mai ciki mai kofa mai zarata mai mai cikakkar sofa kai kake ta makamai kaje na kai ba na wala ahadin sai kai manzan Allah Mai cikar asali ne manzan Allah.
Masu da baka yi mun babu ranar canji na saya na ɗauka zuciya ta yi gunji. Masu da ba wallahi na gure ba ne ji sake yi mun da ba'i manzan Allah.
Mai cikar asali ne manzan Allah.
A ga wasalan ya Rasulallah
Alam wasalan ya Rasulallahi.
Ya rabbi Allah ta fara da ɗan basira, eke ne da ke so in tsara ba dabara, sarkin halitta kamar katari in tsara, in yi baiti kana ga Muhammadu Rasulallah.
Alam wasalan ya Rasulallahi.
Allah ina so ka ƙara dubun salati, wankan zulbada ya fuki mul asarati, ka ya fi kowa Muhammadu Rasulallah.
أهلا وسهلا يا رسول الله Gaswari na ku gane akwai saura a baya, audoki ka zauna ka ja mun take baya, garkuwa kun masoya mu je ka kulla ƙarya, ya sharu sa'adi na ne ka Rasulallah.
أهلا وسهلا يا رسول الله waza ya ce idan bai je da kai ba waza ya so idan bai zo da kai ba wa ba za a baiwa idan bai sa da kai ba makara dauka dole muhammadu rasulallah أهلا وسهلا يا رسول الله lafiya dai ma'aiki mu je ka faɗa a sarki sai da ka je ka huta suna barci a ɗaki abun da ya kagare ka ba su suna da shauki suna barka da sauka muhammadu rasulallah
أهلا وسهلا يا رسول الله
فأنسته فالمزدفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريم ووالله ما في القلب حزن غيره وغير رسول الله ليس لتعلم أشار إلى أذن فسالم سرمدا وإذ رمى مسكر ما يأمسك ملهما وإن قريشا أيبوه وسكروا وشك له ذرجا وبدر مؤزما ورد له شمس وأين برودها وإذ كذبوا قد أنزل الحكم كما وهدم أعزابا برميتك به فيا أجبا برمه جن هدما أدل وأقوما بنورك وأرجم وبسبي يا هاد البدر من كان أجرما يزيد علوما فإذا جوى مغنما يزيد جيوشا لبلال أرمرما فهما وداه الأرض كالهم وناعتم وقرب وأجم أرشد الكل أمما قليلا يؤوج بالمحسب والزنا ولا تبكيا عن هذه متهونا وأقربه مغنى تغراه منزلا أحب عباد الله في المجد والأولى نبيا له على الجنان مبارك هدي العزيم القدر في الحق مرسل يؤل به مزكان قبل ويهمل ولله منه وهو على وأمل أمين لإرشاد العباد موحد حبيب بأسرار القلوب منبل أفاقنا ناقيبا وأمال سادة وساس بذاك الكلكل وشدة ويا حفظا منه لمن شاء حمدة إمام لرسول الله بدءا وأودة به يكتب الذكر الجميل ويهدم da hurci mata fauka si ma kai ne kar sama wa kafuna da taki sahaba mata hamad wa ayu hudan fil amri wa nayu imat idza udida li rusul ayun taqaddamat fa ayu rasulallahi ajla wa alwa أليس الذي هذا المفاجر والهدى بما ناس من آي الكتاب وما تلا وأنا يدانا بالمكان الذي تلا أتم الورى جاء وأبهرهم أولى له المده يجلى والشفاعة تربه أوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات مهد كل قالة فمن شك فيه فهو يلف ضلالة أتلاك شاف بعد ألف ضلالة تقدمها ذكر المدد تاركيره لتغسسه فوق الخصوص مزية سنده إليها قسمة أزلية مكانته في البرز sani na aliyatun ina na tuhu gisan wa akalan jadiyatun falar wafiya dauli wala shakuya sarki na gwane kyauta Allah kai na ke roƙo dan girman rasulan da kun ka na zo da dan koko in samu bukata ta in samu kai sako mai sa rasulan da ita kira rasulan da Alai za ka kara dogon masani uban gaske, mai matsayin da ba ya faɗo limami na ‘yan aiki, al'arabi almahdi, in aka ce ka ce take, tauraron halitta ne babu irinsa sallalla. Ya Allah kaman abuwa laifi na ka yafe shi, na yi riko da mai ceto wanda na kasa gane shi, tuhin ne ko fajikin ko suna da aikin shi, mata na kuban amsa wane ne Rasulallah. Ko ne marai barko ne karshen da ba karshe, Allah ne ya kage shi ba dama ka ce yaushe, sun kwace marar gefe, da ha akwai shi ko yaushe, karshe ka ce halitta ne babu irinsa sallalla. Na kauyen maza kauce ba mai ja da kai nawa wanda ya ja da kai asadu ya yi wauta ta nunawa dan zamun kurai shawa ka take su takewa yayayya da kai halaka muhammadin rasulallah Amma hashimin dangi sanni rasulu barka dai yara kamar maza abdu dole abi ka kai ne dai ki gudu tarnakin makiya aikawa da sa'a dai mai yaƙi akan taguwa sai mahamudu sallallahu kasara siran uhudu can abadar ka yanka su da maza uban dole ai bar kai ka kama su annabi na ji sirri sira sai kai roko ka kyale su yadda ka so ake yi ma muhammadin rasulallah daga lafiya annabi mai jifa a warwa ne kare raba kai ba kaka ka hana kafurai rafi na ta sadauki ne in aka ce da kai ranzi layin lazi babu babu kamar rasulallah mai lida da mai sakabu jagora abun koyo mai laƙibu mai zarifu mai saka furai wayo malawi hudokin ka ne lale babu koyoyo ya aka sha fagen fama an fagen rasulallah Murtafa manzon Allah ɗaga ya zarce komai na ziyarci ma'aiki annabi ɗaga ya yi mun komai Mustapha manzon Allah da haya zarce komai na ziyarci maiki annabi da haya yi mun komai kaga motar kirar musse kwamfuta farin fenti kujerin cikin ta da laushi babu kira ta ojanti ta yi dodar a bayan kwalta babu rami a kan titi dandana sai ga mu madina ko muhammad mutuhati na tuɓe ta kalma na mun ka kare ta ban kwana girmamawa ce ga ma'aiki na muhammad masoyina zuciyata tana kuka kuma ga hawaye idanuna ina ta shauki yau ni ne a gidan muhammad ma'aikina mun ka je muka samu masauki mun ka ajiye takokinmu na je na ɗan da sawanka sun yi suma abokanmu ga gidan namu ga shan baki babu nisa da manzon mu Allah Allah nake in ga na zo gun Muhammad ma'aikin mu dan uwa kalle muka ga ku ga mu nan babu mai kunci mun taho ga Rasulullahi wanda shine cikar yanci madakata mu baka Muhammad murtaba da hasan sauci arzikin ka Rasulullahi dole ne da sai an ci Mustapha manzon Allah da haya zarce komai na ziyarci maiki annabi da haya yi mun komai
babban masallaci annabu mai babban masallaci Allah kara haska ni dan hasken kasantattu ka sake kare ni dan inuwar wadatattu ka sake man afuwa dan mabakar abuntattu ma'ana rasulallah babban masallaci annabu mai babban masallaci subhana ya Allah ba Allahu bayan kai Allahu na gode ba mai bani bayan kai subhana gana a duke ba mai bani bayan kai na so ka karan haske in iya da baitoci annabu mai babban masallaci
na zauna daidai mai siffa da siffofi ka bawa kowa nasa mai kofa da kofofi shiru kake ka fi tafsiri sanyi maganin zafi zauna daidai manzan Allah mai yare na larabci a mahamudi yake ya mahmudi yake ya rasu barka da warhaka na hace ka huta dan Allah sannu masoyin mu ba kamar ka kau a wajen Allah Daha muna san ka ƙara babu don girman Allah ya rasu mun san ka karɓa muna godiya manzan Allah ya mahmudi yake Girgice ke yi mar inuwa ko ina ya motsa zai bi shi Bishiyoyi sun zo mar da jijiyar su na hasa gaishe shi Kwakwalfin kin ka'aba ya yabe shi ya kuma begen shi barewa ta yi murna da 'ya'yanta don alfarmar shi zaki ya yi hidima da kamun gaba da sahabin shi an mutu ya yi kira an kamai da randon girman shi yan musu da baya biyo hanya can a nesa za ka ji kamshin shi rijiya baya sa kuka sai dai ruwan ya taho kunshi an ba shi riga ta yi yawa da sawa ta koma daidai shi a gidansa ba a sa fitila wasu babu domin hasken shi rana wata taurari duk sun samu ne daga hasken shi ya rasu duka take matsayai komai tabaraka ya baka kai ne ka zo ba a gane ba ka zauna ka zarce kwatancen ka kai ne ake nema kaka girman ka ya hana gano ka kai ne gaba ɗaya kai ne du waye ya san ka ya kawo ka du an biya an turo su don kawai su ambaci sunanka sarkin sinanan yana zuwa in ya zo a bar sa a zogunka kai ake tabawa mahamudu Allah yana rarrashinka don kai kiyama za ta tsaya don kawai a ware masoyan salatinka ya shiga sabbobi na Ubangiji don girmanka, makamarka ya manzan Allah ina san ka na kuma gaishe ka, kai ne kawai kai ne kai ne da ka kisa na hannunka.
Lifice ya yi nisa ya yi sabon gadon makarsa ba, dukkanin mai mukami walla ba za ya kai da Kuna ba.
agadin sarki ta bara mai kowa, ba da haske kamun buɗi gwanin suturtawa. Zan yi bege ne ga Muhammad annabin kowa, ɗan Amina da Abdullahi shugaban shugaba. ƙara tsira madar adadi ga hamidun hamidi kan zulmudar sabu ainihin zata hashimi burshidi mahadi mahadi yun hadi awwalil abidi ya wuce duba kamai annabi banga karshen sama wanda ya ja cikin matsayin kaya zamo ɗan siya in yana nan aje aka ya mai zanyi mai tambaya wa ilahu yake kai sarwa du cikin anbiya sai muhammad rasulullah ya shugaban shugaba Lifice ya yi nisa ya yi sabon gadon makarsa ba, dukkanin mai mukami walla ba za ya kai da ba.
sannu sannu sha girma mai cika ta alfarma mai shiga ta alfarma mai hawa da takalma mai idan ganin girma dole ne irera ma bai cika na alfarma ka wuce zaton kowa garkuwa tsaron kowa mai gidan madinawa ta kamar sahabawa mai gida na kanawa tarnakin yahudawa shugaba a nan saiwa kai ka zo ake ta zuwa mai shiga da goma bawa mai hawa da saukowa kai kadai ka zo a haka rama aka ce taka ceto aka ce naka matsayi aka ce naka ya'ya aka ce naka mata aka ce naka addini aka ce naka kai ka amsa sunanka kai ka amsa sunanka ko ina da yayinka kai ka je a kalle ka an ka so ka hau iska litinin ta kawo ka litinin ta ɗauke ka waya ja da kai yankai waya so mu bayan kai waya kai mu bayan kai ji muke da kai ka kai ba wanda ya kai sai kai kai kaɗai na ce ka kai ma dubu ku ban tafiya Damuni nake nema in yabo ga mai girma.
Damuni nake nema in yabo ga mai girma.
Damuni nake nema in yabo ga mai girma. Sai dilbashari habibi na kan si jalabi manzon Allah.
Rabbi kara cika da martaba gon alarabi.
Manzon Allah.
Sayyidul bashari ya habibi na kan zi jalabi.
Manzon Allah.
Alimul ulama almahadi taskar ladabi.
Manzon Allah.
Har duk saba da shegunai Allah mabiya mazan Allah.
Sai dilbashari habibi na kan si jalabi manzon Allah.
Sanni jiblatuna Muhammadun Nurul Basari.
Manzon Allah.
Kai ne haƙƙun almahadi gaskiyar lamari.
Manzon Allah.
babu wani mugunta da sanka ake yin alfahari Manzon na Allah.
haban madadi insha ima bai cika manzan Allah Sayyidul bashari habibi na kansi jalabi manzon Allah annabi yayi fice ga duk alam ko ba haka ba manzon Allah shine masanin ubangiji ba in ci gaba manzon har Allah fadarsa ya je ya gan shi wai ko ba haka ba manzon da sansa Allah ake samu ubangiji kai bi nazarin manzan Allah Sayyidul bashari habibi na kansi jalabi manzon Allah faridin farida adalata kai ka cika manzon Allah kai ka samu cika kadar da cika can babu cika manzon Allah kai ka ɗauki cika ka sa ta cika dan kai ka cika manzon Allah kowa ya cika cikar ka ce sai yayi da kai manzan Allah Sayyidul bashari habibi na kansi jalabi manzon Allah Eh, na gaban hankali ya fi gaban hankali na gaban hankali ya fi gaban hankali masanin ko ina kai na saka kadiri ka kai na ƙauye ka yi mutanen gari a cikin mutanen kai wani attajiri a cikin su su ma ka ware marar hankali a cikin mutanen kai wani bako ɗari wani azalibi wani ko shi makiri wani ko musulmi ka wani can kafiri wani gashi ciuciu sai ka cire hankali a cikin hakan dai yayi wani baban wani wani kakan wani wani dangin wani wata matar wani wani sirkin wani wani yaran wani a cikin hakan ma ya kwace marar hankali kuma duk nasa ne ba ɗaya ba nasa ba wani sai ya bi shi ga wani bai bi shi ba wani ma ya ce kai gaba ɗaya bai san shi ba kuma shi ya yoshi sai ya cire hankali Allawi kenan yadda ya so za ya yi ka biyo shi duk ma sai ya so za ka yi yaya ake yi ya aka ce za a yi zo na mu ko bakon asalin hankali shi ne ya ce ma kar da ka je bincike Allah akwai shi in aka ce sai ka ce ko ina yana nan ba shi fitar bincike masanin sa haka sai na gaban hankali shi ne Muhammadu da hamajin Mariya, namijin mazaje ta kawuyan maikiya, sarkin kiyama ya na kamar anbiya, farko da ƙarshe shi ya wuce hankali, wani ɗan adam ne ba fa kamar adam ba, ba dan da shi ba ba za a yi adamun ba. kuma ban sani ba wane halitta ta san asalin mun sani shi dai akwai ne ba fa irin taka ba takarar nan sai na gaban kanta ba bari ma in yanke kai ba ka san kanka ba ya hankalinka sai gane mun sani zan ɗan taɓa dai kar da a ce na tabu Allah da annabi kun taɓa ji sun rabu komai na kauna idan ka zuba ya zubu bari karkace bar Allah ne mun sani dan san takaita wanda ya tsaro yabo madadi ko kwa kace mai yabo almajiri ne ga wanda suke yin yabo kuma kankanin su su marar hankali marashin basira ga da marar ilimi kuma banda hali wajen fitina hakimi tsarar ka gani kar da ka ce malami ɗan dai ka gani kar da ka ce malami ce dai masoyi gurin na gaban hankali da gaban hankali ya fi gaban hankali yawa ma'aiki biyayyen masu bauta mai daraja isasshe abin so annabi na
Allahu sarki ka kaddar saduwata da annabi tsaftatacce ga daren rayuwata so shi an ƙara son sa mora kuruciyata ka yi man dan ma'aiki dalilin samuwata Allahu da do kusanci gurin rahamar halittu abin san masu ruhi abin neman matattu ka so shi ka samu komai a take agunka yantu ka zama ɗan gidansa hakika mun wadatu ya rahama ga komai ma'aiki kai na zaɓa Allah kai ya zaɓa idan ka faɗa ya karɓa ta kai manzo nake yi ka zaɓan kai na zaɓa daga kai babu kowa idahu ba zai kuma ba annabi na biyo ka dalili kai nake so mai ma'ana cikakke ta'ala kai yake so an ka so ya ce eh hakika ni ina so ya ma'aiki ka so mu mu kare ni ta na so nan ne zan takaita hadiya gungina na uwa gida gun ma'aiki salama alaikina na na zo gani da baitika gungina na a karɓar dan ma'aiki mabuɗin sabuwata da kyawa ma'aiki yaya masu bauta daraja isasshe abin so annabi na annabi muhammadu takalman ka ya fi kowa annabi muhammadu ta kalamanka ya fi kowa kalamanka ya fi kowa annabi muhammadu ta kalamanka ya fi ya kowa annabi muhammadu ta kalamanka ya fi kowa ya annabi muhammadu ta kalamanka ya fi kowa ya annabi muhammadu ta kalamanka ya fi kowa ya annabi muhammadu Kakalawanka ya fi kowa, annabi muhammadu